ɗalibai goma sha hudu masu shekaru goma sha uku zuwa goma sha shida ana zargin su da fyaɗe dillancin karuwai da kuma shan ƙwayoyi bayan ƙorafe-ƙorafen iyaye da suka gano 'ya'yansu na ɗauke da ɗabi'un da basu dace ba an gano munanar ayyukansu ɗin bayan rashin cika alkawari a tsakaninsu wasu ɗalibai maza sun buƙaci lalata da ƙawayen karatunsu mata biyu kamar yadda suka saba kuma suka yi bidiyo suka yada a kafafen sada zumunta an yi haka ne bayan alkawarin baiwa kowace daga cikin matan jaka arba'in na kudin sefa rashin cika wannan alkawarin ne ya sa yaran matan suka kai kara wajen babban mai kula da su bayan bincike na cikin gida shugaban makarantar ya kira taron majalisar ladabtarwa ta musamman daga baya ne ya ɗaukaka ƙara wurin alƙalin da ya ba da umarnin a zurfafa bincike wanda zai kai ga gane cewa ƙungiya ce musamman take kafe don waɗannan aika-aika a cikin makarantu musa usaini shugaban ƙungiyar farar hula kuma mai kula da tarbiyyar matasa ya ce a gaskiyar al'amari wannan abu ce abin mamaki ko kunce Eh, abu ce wanda ya kamata a tashi gaba ɗaya a yaƙe shi domin yau a ƙasar kamaru ba kawai wa'annan ɗalibai wajen kribi da aka kama su suke wannan eh, haɗe-haɗen bidiyo na batsa da sauransu ba a ƙasar kamaru gaba ɗaya akwai wannan matsalar abin da muke jan hankalin gwamnati mu a matsayin mu na farar hula abubuwan dai da muka sani na da can a ƙasar kamaru ake domin wato kula da tarbiyyar yara mata da tarbiyyar matasa gaba ɗaya da kuma tarbiyyan yara gaba ɗaya dai a cikin kamaru a dawo da shi shine abin da muke kira moral wato tarbiyya wato na tafiyar da rayuwa wanda ba shi da alaka da wato sana'a da sauransu to binciken kuma ya baiwa wasu daga cikin ɗaliban damar yin cikakken ikirari sun bayyana cewa sun kasance ƙarƙashin rinjayar wasu manya waɗanda suke shugabantar wannan ƙungiyar dillancin kuma suna amfani da bidiyo. Wa'in sun su wato tare da haɗin bakin wasu malaman makarantar ne ababe suke faruwa to fata dai Allah ya kawo saukin abin ne amma gaskiya al'amari al'amari na da warewa tun da dai wato da fitowar abubuwa na wayoyi su whatsapp tura wato abubuwa a shafukan yada labaru suna da dama kai har suna wato yin wasu irin bidiyo ma karkashin eh, su tiktok da sauransu wanda yara na bude abubuwan su suna nuna ababen da bai dace ba a cewar mai gabatar da kara Binciken da ake ci gaba da gudanarwa zai ba da damar cafke dukkanin waɗanda suke cikin wannan ƙungiya musamman ubannin da kuma mabiyansu. Muhammad Bashir Ladan na muryar Amurka daga Yawunde a ƙasar Kamaru.